Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa da studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku je ƙarin bayani akan sanarwar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da saka ƙananan yara a makarantun boko. A gobe Asabar za a kaddamar da yakuwar shawar cutar shan inna ko polio a jihohin Difa da Zandayar. Za mu shi karin bayani dangane da wani taron horar da shugabannin addinai a Maraɗi dangane da hanyoyin sada zumunci na zamani. a shirinmu na musamman za mu ji yadda ake ciyar da wasu namun dashi da ke rayuwa ta hanyar cin nama kawai a gidan kallo ga labarin ɗaya bayan ɗaya asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana wasu alkaluma dangane da saka yara ƙanana a makaranta a cikin wasu ƙasashe sama da yaro ɗaya wato cikin uku bai zuwa makaranta lamarin da ke da tasiri akan ci gaba da kuma kwanciyar hankalin kasashen da ke cikin wannan hali na ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da muntar muhammadu ya haɗa mana. Ƙasar Nijar tana daga cikin jerin ƙasashe goma na Afirka inda akwai ƙarancin saka yara makaranta a kashi 38 cikin 100, a yayin da ƙasar Najeriya take a kashi na 34 cikin 100. Sai dai ƙasar da ta fi ƙamarin kuma bayan saka yara makaranta ita ce ƙasar Liberia, inda kashi biyu cikin uku na yara da ya kamata a saka makaranta amma ba su samu damar shiga makaranta ba. Abin da ya shafi ƙasar Sudan ta kudu kuwa makaranta ɗaya cikin uku uku duka an rufe su saboda faɗace-faɗace. A cikin waɗannan ƙasashe goma na Afirka da akalla yara miliyon goma sha takwas ne ba su samu sa'a shiga makaranta ba, kuma wannan yana da nasaba da matsatsin rashin kwanciyar hankali. Haka zalika rahoton ya ci gaba da cewa rashin saka yara makaranta yana ƙara zama dalilin kuma bayan tattalin arzikin ƙasashen, sannan kuma rashin saka yara makarantar yana zama musabbabin ƙaruwar yara da zaran sun girma su shiga a cikin waɗansu mummunan halaye da ke da nasaba da ta'addanci. A gaida Muntari Muhammadu, a ci gaba da shagulgullan mako na al'adu, wato na wasannin al'adu da kuma motsa jiki na ɗaliban Nijar da aka kaddamar a jiya a yau an shirya wata muhawara a Buluzonin ta nan yamai dangane da ta'addanci. Musa Cangari shine ya ba da lacca yayin da ya ɗauki misalai daban-daban dangane da lamarin ta'addanci a jihar Difa da kuma sauran yankuna ga kuma ƙarin bayanin da yemuna. akwai abubuwa da dama wanda shi wannan ta'addanci ya zo ya nuna yaduwan ta'addanci yanda yake ci gaba yana nuna kasawa na shugabanni kuma da matsaloli na cikin tafarkin jagoran jama'a su ne abubuwa wanda suka sa kuma ana so a kuta daga cikin wannan akwai hanyoyi wanda watakila ya kamata a bi shine na farko a karfafa demokrasiya a kula da mutane a ɗauki matakai domin matasa a kare su da su shiga wannan halin in ana so kuma sai an fara kula da irin matsaloli wanda suke fuskanta ya zamanto suna ganin ana adalci ana gaskiya cikin kasa wannan shine zai kauda to amma mu yanzu cikin wannan halin da muke ana ganin kaman da karhin soji kawai ana iya a ciwo kan wannan masara ba tare da an dubi irin jagoranci da ake yi a cikin kasa to in dai ba a so a duba wannan bangare banga abin yana yiwuwa ba Musa Cangari kenan. Projen PDF a matakinsa na biyu ya shirya wani taron muhawara wato na bayar da muhawara akan hanyoyin sada zumunci ko kuma wato Projen PDF a matakinsa na biyu ya shirya wani taron bayar da horo akan hanyoyin sada zumunci na zamani a Maradi. Manufar wannan taron shine karfafa al'amarin aika sakonni na yanar gizo ta hanyar hanyoyin sada zumunci a yaƙi da tsatsauran ra'ayi. ana gudanar da wannan horo ne domin shugabannin addinan musulunci da na kirista da suka fito daga tawa difa agres da tilibiri wato da kuma maradi da zumar su yaƙi wani al'amari ta hanyar amfani da hanyoyin sada zumunci na zamani masaud ibrahim mai kula da shirye-shirye na pdf da ya yi wa wakilin muhammad da ƙarin bayani sanin kowa ne a yau akwai wato 'yan ta'adda da ke shiga waɗannan kafofin yada labarai suna watsa labarai na ƙarya da sunan addinai wa'ansu ma musamman da sunan addinin musulunci suke yin